watakila dai in akwai wani babban batu da ya jefa ilimi musamman ma dai a matakin gaba da firamare cikin rudani a jihar ta bauchi shine ban kaɗo wani auren sirri tsakanin ɗaliban babban makarantar sakandare ta sa'adu zungo da ke kwaryar gari ko da yake yanzu haka rahotanni sun tabbatar da sallamar akalla ɗalibai takwas da ake cewa sun shaida da kuma karɓar wannan aure a cewar mataimakin gwamnan jiha kuma kwamishinan ilimi wato injiniya nuhu gidado dole ne a sake lale kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa in an yi shiru wata rana sai kaji an yi ciki in muka bari zuwa gaba kowace makaranta mata ɗalibai wanda suke da maza da mata al'adar da za ta shiga kenan to ba a ƙarƙashin mu ba ba kuma za mu bari ba yanzu dai watakila za a iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama domin kuwa majalisar dokokin jihar ta bauchi na cewa bisa koke-koke daga iyaye malamai da ƙungiyoyi an amince da daftarin wani dokan da zai haramta gauraya ɗalibai mata da maza wato a matakin sakandare a cikin wannan jiha ta Bauchi. honorable aminu tukur dan majalisar dokokin jihar bauchi kuma memba a kwamitin ilimi na majalisar cewa an amince da cewa an samu barna an samu barna kuma dole za a nemi kafofin magance wannan barna amma majalisar tana nan kan bakanta na cewa dole a zo a raba makarantu wannan karkaji da raba maza da mata eh, wannan karkaji da wai majalisar dokoki a jihar bauchi a halin yanzu tana nan akan bakanta kuma tana shirin yin hukunci a kayan wannan al'amari imanin raba mata da maza a makarantun na gaba da firamare shine rage abin da majalisar dokokin ta bauchi ta kira matsalolin da gaurayawar ke haifarwa gurɓatar tarbiyya da faɗuwar darajar ilimi in je majalisar ya sa ta tattauna da iyaye shugabannin addinai da na al'ummomi da sauran masana a ɓangaren na ilimi kafin amincewa da wannan dokar wadda har ila yau za ta shafi salo da tsarin suturar kowane ɗalibi. ko da yake dokar ta tsallake makarantun da ke da alaka da wani addini ci gaba da kasancewa sauran makarantu a gauraye sabanin wannan dokar da ke tsawatawa na sa kokwanton ainihin inda matsalar take ga su kuwa iyaye ra'ayi na ci gaba da bambanta kan dalilin wannan dokar da kuma watakila abin da take son cimmawa. Ni ina ganin akwai gazawar maluma, akwai gazawar iyaye game da tancen tarbiyyar da yara. Kasuwa ko asibiti ko akan titi za a iya haɗu ana samun shi ɗanya kuma ma makarantun yawancin de ne a je a dawo ne sa'oyi guda hudu ko biyar kawai a makaranta an dawo gida an sake shakuwa yaran da suke makarantun maza da mata za ka samu da su suka fi faduwa a jarabawa in ma an je makaranta wajen break tare suke in ma an fito break tare za su je su ci abinci don haka sai zama ba da tunani sai na saurayi baya da tunani sai na budurwarsa Burin wannan dokar dai shine kawar da abin da majalisar dokokin ta Bauchi ke kira fasadi da rashin ɗa'ar da ta ce galibin iyaye na kuka da ita game da cuɗanya ta mata da maza a makarantun na sakandare. Shau Saulawa, sashen Hausa Radio Faransa International daga Bauchi a Najeriya.